wato babban abin da yasa ake samun wannan takaddama da shi wato shi kundin tsarin mulki wato ko da yake ya ya zafi cewa akwai lokacin da za a cire shugaban kasa baya nan amma a cikin sashin maganar rantsarwa da ya yi magana akan cewa yaya za a yi rantsarwa don za a ce an rantsar da mutum sau biyu zai cika wa'adi na shugaban kasa bai kamata ya sake rantsewa na uku ya sake yin wani wa'adi daban ba mm. to shi yasa wannan abun da ke tsarin mulki bai yi magana akan tanadin rantsarwa din nan ba shi yasa ake samu wa'annan rigingimu akan cewa akwai eh, hukuncin kotun koli wanda yake bai kamata ya takara sau biyu ba akwai kuma wasu wanda suke gani a'a hukuncin kotun koli bai shafi maganar shi na shugabanci ba ya ka wasu sun gabatar da shi gaban kotu don a samu fassarar abu. To a dokance tunda ike kundin tsarin mulki ya ce rantsarwa sau biyu shin an rantsar da shi sau biyu ko ko ba a rantsar da shi ba me isa ake samun takaddama tunda ike an rantsar da shi sau biyu. Wato an rantsar da shi sau biyu eh, magana an rantsar da shi sau biyu wannan ba a gardama da shi an rantsar da shi sau biyu kaga lokacin da marigayi umaru musa ya rasu mm. aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasa sannan kuma da aka yi zaɓen alo dubu eh, ishirin da goma sha ɗaya ko 2011 hmm. an sake rantsar da shi to akwai wani bangare kuma da ake gani akan cewa shi ma shi tsarin mulki ya ce bai kamata mutum ya yi wa biyu shugabancinsa bai kamata ya yi shekara takwas ba to hmm. ana ganin idan har ya sake yin takara kuma aka ce an zaɓe shi to kaga kamar an jinginar da wancan tsarin mulki wanda zai kasance akan cewa shi ba ma shekara takwas bai ba idan har an kai zaɓen aka zaɓe shi to kaga zai kasance an yi shekara ma wajen ko za a ce shekara goma ne ko wajen goma sha ɗaya haka kaga wannan eh, akwai waɗanda suke ganin ya saba eh, kundin tsarin mulki da kuma abinda waanda suka eh, rubuta tsarin mulkin suka zaci akan cewa zai faru. To a ka na lauya wani ɓangare ne na kundin tsarin mulki ko na doka da masu sanya sake takara suke rabewa da shi me suke kafa hujja da shi cewa zai iya sake takara? Shi kama hujjan da suke yi da shi shi ne akan cewa wancan tanadi na farko wanda aka yi ya ƙara same wa'adin da aka iban wa marigayi umaru musa ya raduwa da haka yanzu sabon wa'adinsa shi ne lokacin da aka rantsar da shi a 2011 zuwa yanzu to akwai kuma waɗanda suke gani a'a ai wancan tsarin tun da musa ya rabe ya rasu ya zo an rantsar da shi an raɗa shi mataimakin shugaban ƙasa to ai ya saba ya fara sabon wa'adi ne da da kuma sabon ministoci da sauransu ya fara sabon wa'adi ne to in ya fara sabon wa'adi kaga mulki bai bazzace a kan cewa mutum zai zo shekara wajen goma ko goma sha ɗaya kan mulki ba abin da aka zata da shekara takwas ne. Yau wato shin kundin tsarin mulki ya ce idan aka rantsar da shi ya zama da cewa ya ci gaba da koko ya karasa shugabanci ne bai zama an rantsar da shi ba? A'a wato shi kundin tsarin mulki wato shi ne akan wannan magana to shi inda ya shi ne yake kawo takaddama da ake ta yi akai har wasu suka tafi kotu suna neman kotu da hasara wato tsarin mulkin sai ya shiru akan wannan eh, batu to da tsarin mulkin ya fito ya bayyana karara akan cewa idan ka karasa wa'adi to ka karasa wa'adin wancan kai lokacin da aka zaɓe ka fara sabon wa'adi sai ka ci gaba ka kare sabon wa'adinka to shi inda ya shi ya kawo mutane suke tafiya suke neman menene alkalai suka fassara akan har aka je kotu